samar da wadatar makamashi kuma a kan farashi mai sauƙi da dai ɓangare ya ƙarfafa matakan kare muhalli daga illolin da canjin yanayi ya haddasa wa duniya a yau buri ne da a shekarun baya-bayan nan ƙasashen afirka suka ƙudire aniyar cimma don samar da ci gaba mai ɗorewa mafarin wannan taro na canza yawo a tsakanin ƙwararru a fannin makamashi da jami'an kare hakkin jama'a don duba ta inda za a bullowa wannan yunkuri Ƙwararre a kan sha'anin makamashin zamani, Farfesa Albert Wright na daga cikin waɗanda suka shirya wannan taro. Les énergies renouvelables se présentent comme une option efficace pour lutter contre la pauvreté. Ya ce makamashin zamani wani abu ne da ke da matuƙar mahimmanci wajen yaƙi da talauci a karkara, wanda kuma ke taimakawa a samu ci gaba mai ɗorewa, sannan hanya ce ta samar da wuta cikin tsafta. wanda kuma akan iya samun ta dare da rana. Amfani da makamashin zamani wata hanya ce ta samar da aikin yi ga jama'ar cikin gida. Wani alfanu na daban game da irin wannan makamashi shine rage karfin tururin da ke gurɓata muhalli. Le faible impact de nuisance sur l'environnement des systèmes à énergie renouvelable. rashin zamanantar da hanyoyin samar da makamashi musamman wutar lantarki wata matsala ce da jami'an kare hakkin mabukata suka jima suna jan hankulan hukumomi a kanta a nan Nijar. Shugaban kungiyar sai wadata Mamman Nuri na cewa wannan taro dama ce ta ba da shawarwarin da za su kai ga samun mafita. A dokokinmu akwai abin da ake cewa 'yanci na samun mahalli ingantacce. duk abin makamashin da zai kawo wa gurbatar muhalli ko ya kawo gurbatar yanayi ba a yi ba mara ba sosai da shi makamashi mai inganci wanda bayya da matsala akan muhalli mai tsabta dole ne mu yi maraba da shi don mu ƙara gaita jama'a a amfani da irin wannan husa'a ta samun makamashi wanda batta da matsala akan muhalli bata da matsala a kan mu ba shi da matsala a kan dabobi ba shi da matsala a kan kowa tsohon ministan makamashi alhashi rabiu hassan yari da ke cikin waɗanda aka gayyato domin ba da gudunmuwa ya yi na'am da wannan yunkuri na kasashen afirka zahin ranar nan arziki ne babba da allah ba mu mai amma muna wargi da shi to don haka ne aka ce ya kamata a motsa mutane mu gani ko ina cikin afirka wata ko ina akwai hasken rana inda kasashen ma tura inda ba su da ranar sosai suna unhwani kwarai da shi to ya kamata mu ma mu halka mu yi unhwani da wannan abu akwai na iska akwai na ruwa su ma suna ba da duka wata makamashi sosai jamhuriyar nijar mai yawan jama'a miliyan 22 na sayan wutar lantarki daga najeriya ko da yake kasar ta mallaki wasu tashoshin samar da wutar lantarki da injin duk da cewa wani dan kasar ta nijar profesa abdulmuni jofa ne ya fara gano hanyar samar da wutar wutar lantarki da hasken rana yunkurin gina madatsar ruwa a ƙauyen kan dashi na jihar tilaberi da nufin samar da wuta ya cutura, yau shekaru sama da arba'in sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar Nijar.